Tsaka mai wuya. Mu babu zancen makoma jam'iyya sai radda mun ka ga mai girma shugaban kasa Alhaji Bazoum Muhammad baya bisa kan hannuwan wannan yan sai annan zamu zancen jam'iyya. Mun san abin da kuke niyya, abin da kuke bukata. A kama Isu Muhammadu a kashe gidan kaso. ai isu Muhammadu ba shi aka ma juyin mulki ba Muhammad ba zuma aka yi ma juyin mulki da jam'iyya wannan zance idan lokaci yayi ina tabbatar maka da cewa jam'iyyar pendasara za ta maganin shi kowane ne komi an matsayinka a jam'iyya kazan za ka zartar da jam'iyya za mu maganin ka ko kai wane ne za ku huce takaici kenan akan waɗanda ke zargin isu ne ko muhammadu bazum ne yau Isu Muhammadu bai da wani matsayi cikin jam'iyyar PNDS tarayya baya da wani matsayi asumana ba karmanu matsayi wanda za ka iya cewa za ka yi wani za ka kore shi ko za ka saka shi To juma barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Yau ne da ikon Allah muke kawo muku kashin ƙarshe na muhawarar da wakilinmu na birni ya mai Sulaiman Muni bar mai shirya mana dangane da zargin da ɗaya daga cikin 'ya'yan hambararren shugaban jamhuriyar Nijar ɗin Muhammad Bazoum ta yi kwanan baya na cewa tsohon shugaban Nijar ɗin Isu muhammad yana da hannu a juyin mulkin da aka yi wa shi Bazoum ɗin. To a wannan kashi na kashe yau za mu ji me yasa shi Muhammadu Isu ɗin ke ci gaba da yin shuru game da wannan zargi da ake mashi nan. Sannan kuma wannan cece kuce ɗin da ya barke tsakanin 'yan jam'iyyar PNDS tarayya musamman da yake da bazum ɗin da Isu da 'yan jam'iyyar ne ya zai shafi makomar ita jam'iyya ɗin. ba tare da bata lokaci ba bari in sake hannun tako ga shi sule da kuma bakin nasa isu har yanzu bai taɓa hutawa ya karyatar da zarge-zargen da ake masa cewa a shi fa duk abin da ake faɗi a kansa karya ne bai taɓa hutawa da kansa ya yi magana haka a ji. Yowa zai ƙarya ta a sahanun ko anji ko ko Umar Musa ko tako bakwai. Wa'annan mutane muna san radda Allah hiddo ba bazum ya zan ga shiga shiga Isu Muhammadu ya zo ya yi zargin Isu Muhammadu ya ce Isu Muhammadu sa yi mulki. Ni ba ni mamba na na biro politik na jam'iyyar PNDS tarayya tun 1997. na yi jeran sakretariya a lajenas da biro politik da tarayya saboda haka na san isu na san Ahmed Bazum ni na zamna a feji na taba kwana goma sha biyar liƙe cikin wata selil karama wadda ba wadda aka gani ba saboda jam'iyyar pendas tarayya saboda haka ni na san tarayya na san isuhu muhammadu na san muhammadu bazum na san duk wani mahaluki da yake rasu sabon na jam'iyyar pendas tarayya saboda haka wannan zance idan lokaci yayi ina tabbatar maka da cewa jam'iyyar pendas tarayya za ta maganin shi kowane ne ko komi an matsayinka a jam'iyya gazan zaka tozartar da jam'iyya za mu maganin ka ko kai wane ne za ku huce takaici kenan akan waɗanda ke zargin isu ne ko Muhammad Bazum ne ni mamba na na biro politik na jam'iyyar PNDS tarayya tun 1997 na yi jeren sakretariya a lajenas da biro politik da PNDS tarayya saboda haka na san isu na san Muhammad Bazum ni na zamna a peji na taba kwana goma sha biyar like cikin wata selil karama wadda ba wadda aka gani ba saboda jam'iyyar pendas tarayya saboda haka ni na san tarayya na san isuhu muhammadu na san muhammadu bazum na san duk wani mahaluki da yake sabu na jam'iyyar pendas tarayya saboda haka wannan zance idan lokaci yayi ina tabbatar maka da cewa jam'iyyar pendas tarayya za ta maganin shi kowane ne komi an matsayinka a jam'iyya kazan za ka tozartar da jam'iyya za mu maganin ka ko kai wane ne za ku huce takaici kenan akan waɗanda ke zargin isu ne ko Muhammad Bazum ne in jam'iyya ta tabbatar da abin da ake faɗi abin da ake ma jam'iyya yau ana neman a raba jam'iyya da zage-zage da a waje To, in Allah kai mana rai, na gaya maka. Wannan ce ku ce da ke wakana a tsakanin Ah, waɗanda a halin yanzu ake ganin kamar magoya bayan shugaba Muhammad Bazum ne da waɗanda ake ganin kamar magoya bayan shugaba Isu Muhammadu ne abu ne da ka iya shafar makomar jam'iyyar PNDS tarayya kanta. Shin ba ganin lokaci yayi da ya kamata a ce duka waɗannan ɓangarori kun fara tunanin ah, yadda za ku yi a samu mafitar kace ce a tsakaninku? yawa kahin nake baka amsa wannan ina son in tunata miki cewa dazu yayi zancen cewa da ai eh, bazum yana kallo ya bar JP eh, suna gadin in kana tuni JP kin shekara guda sun kai tare da eh, Alhaji Isu Mamudu daga baya da korehe korehe na abokan hamayya kuma yan kasa ne hakkin su ne daidai ne su faɗe shi da sun ka faɗi cewa da bai kamata JP tana gadin wannan ba an kace su hidda kayan JP kuma di baka gani yanzu JP wajen yadda 80 ka gadin shi Alhaji Isu Muhammadu shi ɗaya tsohon shugaban ƙasa. Di ba ka gani lokacin bazum jefe mutum nawa ne ka gadi ne. Kai mu abinda muke so mutane su gane eh, eh, eh, dan uwana wa ƴan ƙasa su gane inda an ka sa ma gaba ƴan ƙasa su gane ɗan duma da kabewa kowa su gane wane ne a kowa kuma kowa me yayi amma bisa zancen da kai na makoma jam'iyya mu ba mu zancen makoma jam'iyya sai radda mun ka ga mai girma shugaban ƙasa Alhaji Bazoum Muhammad baya bisa kan hannuwan wannan ƴan a annan za mu zancen jam'iyya saboda jam'iyya na da ita ce ta kai Alhaji Bazoum Muhammad a matsayin shugaban ƙasa kenan zan zancen ai zancen jam'iyya yana ga hannuwan sozawa bai mata so ba igare da ya fito nan za mu zancen jam'iyya kuma barazana da suke ta cewa da wai in lokaci yayi za su gwada mutane abin da nake so an tabbatar maka da shi jam'iyya kana aika kirkiro jam'iyya in dai demokradiyya ce ake nan gai jam'iyya an kai ta ai mutane ba sayan su kai ba ra'ayi ne sai sa sun kashe can wajen ka kuma in kana iya kama kera jam'iyya daga ba kai kanka a hidda ka daga jam'iyya in ka zamanto ba ka tiya da tsari na jam'iyya wanda kai ma ka saka yau iso Muhammad Muhammadu bai da wani matsayi cikin jam'iyyar PNDS tarayya lalle yana cikin shiga-shiga wanda sun ka sun ka kafa ta ba ne shi ma kamar kowa baya da wani matsayi asumana ba karmanu matsayi wanda zaka iya cewa zaka yi wani barazana zaka kore shi ko zaka saka shi muna jiran sai in lokaci ya kai karshe amma mu yanzu abin da aka gaba gare mu shine mai da tafarkin demokradiya da hiddo mai girma shugaban kasa Alhaji bazu Muhammadu gashi dai a fili ana iya gane cewar eh, jam'iyyar ta dare gida biyu bayan juyin mulkin nan ba ganin lokaci lokaci yayi da ya kamata a ce an fara tunanin samar da maslaha ina tabbatar maka jam'iyya lahiya lau take illa akwai waɗanga gurbi kamar yadda gaya maka kamar su sahanun ka lura mutane ne wanda Muhammad Bazum ya ɗauka 'yan gata bayan kwangare ya ƙare ma ya aiko sunayensu aka sa su mambobi na biro executive na jam'iyya ka lura saboda haka kamar yadda ni gaya maka a jam'iyyar pendes tarayya in ka ɗauki federation takwas ne federation takwas suna zaune lahiya lau muna jiran a buɗa activity na jam'iyyoyi za ka ga yadda saniya ke ba sa kashi su hannun korari ne a jam'iyyar pendas tarayya saboda wani gaya maka bari in kare waɗannan mutane irin abin da suka yi ma jam'iyya da walakantar da jam'iyya ba za mu amince da wannan ba saboda haka za ni fara da gare shi shi tun daga keta zamu iskulikin shi a cikin jam'iyya bai kai sai an zo sama ba ka san akwai ni kenan a biron keta kwarai kuwa na sani na gaya ga maka aida da su <laughs> ba je da ke da shi mun ka fara za mu iskulikin ka a keta kai kowa sani saboda haka ita ta jam'iyyar nan ita ta Muhammad Bazum ba Muhammad Bazum ya yi ta ba kuma ita ta yi kuma ita eh, ta yi jam'iyya su duka an zanta nika kenan sai mala iya hakuri jam'iyyar nan oh. ita ta yi isu Muhammadu ta yi Muhammadu Bazum ah, saboda haka jam'iyyar nan mu ba a zancen ba a zancen demokradiya har yanzu kama ya ce ake yi kai abba ka zancen jam'iyya ina gaya maka kai abba ka zancen jam'iyya baka san inda jam'iyya take ba ka lura mm. amma shugaban jam'iyyar PNDS tare na gidan kaso sannan mm-hmm. isu Muhammadu din nan da kuke cewa shi yasa aka juyin mulki dan shi na gidan kaso sannan abin da abin da irin da shi kanan gaya ba da Allah kuma ta yana gidan kasa mun san irin kasan da kanan ga ya ba abin da abu kasa ku mun sani ha ba saurara sa hannun kai ka kare hakuri mm. dama wanda bai gaskiya haka yake dama oh, mun san ku magana kare dama mun san ku mun san abin da kuke niyya abin da kuke bukata a kama isu Muhammadu a kashe gidan kaso to ka tabbatar kai kawai haka nan kai ka wani mu ba ya gaba mu ai ai kakku dauki mutane kamar ku ai isu Muhammadu ba hmm. shi aka ma mulki ba Muhammad Bazum aka yi ma hmm. mulki da jam'iyya yayi zancen wata kungiya ta ta civil da take nan tana tana kahuwa a cikin ƙasa mun san da irin kuɗaɗen da suke ba 'yan jam'iyyu na adawa don su ci mutuncin jam'iyya da isu Muhammadu. To a gaishe ku malamai to nan muka kawo ƙarshen wannan muhawara duka-duka da Sule ya shirya tsakanin Asmanu Muhammadu da kuma Sani Muhammadu wanda suke goyon bangarori daban-daban na wannan kusoshi na jam'iyyar PNDS tare tarayya wato tsofaffin shugabannin Nijar din Muhammad Bazin da kuma iso Muhammadu. A madadin shi Sule da bakin nasa ne ne Aliyu Mustapha Sakutu muke godewa bakin ko muke muku bankwana daga Washington. Ku huta lafiya.